radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Asabar da fatan an yi cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na kisoshin rayuwa akwai shirin nan na tarbiyyar iyali wanda su ne jiran abin da za a saurari da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha biyu ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai goma sha bakwai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan nuwamban shekara ta 1956 sojin isra'ila suka aiwatar da wani kisan kiyashi kan falasdinawa a wani sansanin 'yan gudun hijira wanda ya rafa a cikin yankin zirin gaza yahudawan sahiyoniya sun aikata wannan kisan kiyashi ne bayan da suka sha kayi a yakin sa gwabza da kasar masar akan mashigar ruwa ta suez falasinawa 110 ne dai sa kashe a sansanin a yanda wasu kimanin dubu daya suka samu raunuka gwamnatin yahudawan isra'ila ta aikata hakan ne akan idanun al'ummomin duniya kuma ta samu goyon baya kai tsaye daga amurka da kasashen turai waɗanda suka hada da birtaniya. daga ƙarshe masu ware kusan cewa shekaru 800 da suka gabata ranar irin ta yau malaman shiya a ƙasar iraki suka fitar da fatawar yaƙi da turawan ingila 'yan mulkin mallaka waɗanda suka shigo ƙasar a lokacin da ya ƙasar iraki wani ɓangare na dolar usmaniya kafin haka 'yan a ƙasar iraki sun sha wahala a hannun dolar usmaniya amma ganin cewa sojin dolar usmaniya a lokacin ba su da ƙarfin da za su fuskanci sojin mamaya malaman addini a kasar suka bayar da fatawar kare kasarsu daga sojojin ingila sannan kuma su manyan malamai na addini sun shiga gurmaya kai tsaye a fagen daga domin kora turawan wanda hakan ya karfafa gwiwar sauran mutanen kasar iraki musamman ma dai matasa sai kuma abin takaici wanda ya faru shine sojin dolar usmaniya sun taimaka wa turawan ingila wajen murkushe yunkurin da al'ummar kasar irakin suka yi wanda da ƙarshe da ya kai ga turawan suka mame ƙasar iraki baki ɗayanta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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta nanata adawa da yaƙi a Ukraine tana mai goyon bayan tsagita wuta da kuma zaman lafiya. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ce afirka na da hakkin neman diyar yanayi daga kasashen yammacin duniya sojojin jamhuriyar nijar sun hallaka 'yan ta'adda goma sha biyar a kusa da iyaka da kasar mali don suka jerin labaran dalla-dalla tare da ni hassan barka iran ta sake nana ta adawarta da yakin ukraine tana mai goyon bayan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da zaman lafiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ne ya bayyana hakan a shafinsa na twitter nasir kan'ani ya kuma bayyana zarge-zargen da ya danganta da marar tushe na cewa iran ta baiwa rasha makamai domin amfani da su a yakin da take da ukraine dama kafin hakan ministan harkokin wajen kasar ya bayyana cewa babu wasu dokoki da suka hana iran shigowa ko fitar da makamai kamar yadda doka mai lamba 2231 ta kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta tanada don haka yana ta cewa ƙasarsa bata baiwa rasha wasu makamai ba domin yaƙi da ukraine sai dai a kwanakin baya ya amsa cewa iran ta baiwa rasha shirage marasa matuka amma tun kafin yakin ukraine shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa kasashen afirka na da hakkin neman diyar yanayi da kasashen yammacin duniya wannan furcin na shugaba buhari na kunshe ne a wani sharhi da shafin yanar gizo na jaridar washington post ta amurka ta buga buhari ya faɗa a cikin sharhin cewa da yawa daga cikin takwarorinsa sun shi takaicin munafunci da rashin ɗaukar nauyin da kasashen yamma ke yi gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya sun sha kasa cika alkawuran da suka ɗauka na samar da dala biliyan ɗari a duk shekara a matsayin tallafin shawo kan tasirin sauyin yanayi don taimakawa ƙasashe masu tasowa kuma ƙasashen yamma sun yi shiru akan wannan bukata duk da a cewarsa ajandar cop 27 ta bukaci hakan afirka ita ce nahiyar da ta fi kusa da kawo ƙarshen matsalar fitar da iskar carbon mai ɗumama yanayi amma ita ce ke naɗana kudarta kan hakan najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen afirka da suka fuskanci ambaliyar ruwa a baya-bayan nan da ake dangantawa da sauyin yanayi inda a bana jihohi 34 daga cikin 36 lamarin ya shafa sannan sama da mutane miliyan 1.400 sun rasa matsugunan su To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Rundunar sojin jamhuriyar Nijar ta sanar a ranar Juma'a da hallaka mayakan da ke ikirar da sunan jihadi goma sha biyar. A wani martani na haɗin gwiwar sojin ƙasar da kuma na Faransa a kusa da ƙasar Mali. Wata sanarwar da rundunar ta fitar ta ce an farma mayakan ne a yankin zeban Baya ga hallaka mayakan rundunar ta kuma yi nasarar lalata babura goma sha biyar. tare da kwato makamai ya kirar ak-47 da na'urorin sadarwa da na kariya da dama yayin farmakin a cewar sanarwar yankin tilabiri ya jima da yake fuskantar harare daga mayakan da ke ikirari da sunan jihadi ko a watan mayu na shekarar 2020 mutane 20 sun rasa rayukansu a wani hari da wasu mayaka kan babura suka kai a ƙauyen na ziban da wasu ƙauyuka biyu da ke makwabtaka da shi kasashen afirka ta kudu da kuma kenya sun cima wata matsaya a tsakaninsu ta soke takardar izinin shiga cikin wata kasa ta visa a tsakaninsu matakin a cewar labarin zai fara aiki ne daga ranar 1 ga watan janairun shekarar 2023 mai zuwa bangarorin sun cima wannan matsaya ce yayin taron harkoki da kasashen biyu suka gudanar a tsakanin ranakun tara zuwa 11 ga watan nan wanda shugabannin kasashen biyu suka halarta na madayin afirka ta kudu na shiga kasar kenya ba tare da takardar visa ba tun cikin shekarar 2017 lamarin da 'yan kenya da dama suka jima suna korafi a kai a cewar shugaban afirka ta kudu sirri ramaphosa yarjejeniyar za ta taimakawa gayan wajen inganta harkokin kasuwanci da yawon bude ido a tsakanin kasashen biyu to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To madalla zu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun gagarumar nasarar da ƙungiyar tarayyar Afirka ta samu ce wajen shawo kan gwamnatin tarayyar Habasha da 'yan awarar lardin Tigray na rattaba hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi a tsakaninsu da karɓe makaman 'yan awari da kuma mahangar masana da manazarta kan yadda suke ganin yiwuwar ɗaurewar yarjejeniyar ko rushewarta da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. matakin da gwamnatin tarayyar habasha da 'yan awarar lardin tigray da ke arewacin kasar ta habasha suka ɗauka na rattaba hannu kan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a tsakaninsu a ƙarshen makon da ya gabata ya janyo sanya alamar tambaya kan yiwuwar kiyaye yarjejeniyar da kuma kace na ce kan yadda bangarorin biyu za su fuskanci kalubalen hanyoyin wanzar da zaman lafiya da sulhu a tsakaninsu domin ganin ya gudana ƙasa tare da gamsuwar kowane bangare bayan da bangaren gwamnatin tarayyar habasha da kungiyar 'yan awarar lardin tigray ta tigre people's liberation front da ke arewacin kasar suka ce mai yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a tsakaninsu tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar a yayin zaman tattaunawar neman sulhu da zaman lafiya a kasar habasha karkashin shiga tsakanin kungiyar tarayyar afirka a kasar afirka ta kudu a ranar larabar makon da ta gabata da nufin kawo ƙarshen rikici a shiyar arewacin kasar ta habasha habasha da ya sanadiyar lashe rayukan dubban mutane a cikin shekaru biyu kacal tsohon shugaban kasar najeriya olusegun obasanjo da ya kasance daga cikin tawagar kungiyar tarayyar afirka na musamman masu shiga tsakani a zaman tattaunawan bangarorin biyu ya sanar da cewa bangarorin biyu masu rikici da juna a kasar habasha sun cimma yarjejeniya a hukumance kan dakatar da buɗe wuta tsakanin su yana mai jaddada cewa a yau an buɗe wani sabon shafi na musamman a kasar habasha da yankin kahon afirka game da nahiyar afirka baki ɗaya tambayar da za ta jiro da kanta ita ce yaya ake kallon wannan yarjejeniyar kuma har yaushe za a ci gaba da kiyaye ta hakika masu lura da al'amura da manazarta kan harkokin siyasa suna ganin cewa cimma yarjejeniyar wani mataki ne na ci gaba da ke karfafa fatan kawo ƙarshen rikicin da ya kunno kai a shiyar arewacin ƙasar habasha tare da laƙuma rayukan ɗaruruwan mutane baya ga raba wasu dubbai da muhallinsu a cikin shekaru biyu kacal a mahangar mai bincike kuma kwararre kan harkokin nahiyar afirka abdulkadir muhammad ali yana ganin wannan wata yarjejeniya ce ta musamman da ta bambanta da kasancewarta a bayyane da dukkanin bangarorin biyu masu rikici da juna a kasar habasha suka rattaba hannu kanta a matsayin alkawari tare da samun goyon bayan nahiyar afirka da duniya baki daya muhammad ali ya kara da fayyace cewar yarjejeniyar ta fara samun nasara ce tun farkon gudanar da shimfi faɗarta ta hanyar dakatar da buɗe wuta inda yake ɗaukan hakan a matsayar muhimmiyar nasara bisa la'akari da faɗace-faɗacen da ɓangarorin biyu suka gwabza a baya da suka lashe rayukan mutane masu yawa yana mai jaddada cewa ci gaba da wanzuwarta ta dogara ce kan ƙoƙarin gwamnatin tarayyar habasha da na ƙungiyar 'yan aware ta tigre na shawo kan matsalolin cikin gida da na waje domin samun nasarar ci gaba da aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar matakin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu a wannan lokaci ya zo ne bayan wasu gagaruman sauye-sauye da fuskantar kalubale da kuma rikice-rikice da suka shafe tsawon kusan shekaru biyu musamman gwamza fada tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da kungiyar 'yan awara lardin tigray ta tigre people's liberation front tun daga watan nuwamban shekara ta 2020 tabbas an cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakanin ɓangarorin biyu har na tsawon watanni biyar amma kwatsam sai rikicin ya sake kunno kai a ranar 24 ga watan agustan wannan shekara lamarin da ya tada hankalin kasashen duniya da kuma kungiyoyin kasa da kasa tare da bayyana fargabansu kan yiwuwar rikicin ya kara wurga ayyukan kan dan adam cikin mawuyacin hali da zai illata miliyoyin mutane hakika gagarumin yunkuri da namijin kokarin da kungiyar tarayyar afirka ta yi na daukar nauyin shirya gudanar da zaman tattaunawa mai wahala da sarƙaƙiya da aka kwashe tsawon kwanaki goma ana yi tsakanin tawagar gwamnatin tarayyar habasha da na 'yan awara ladin tigre ya sanya bangarorin biyu sun kai ga gamsuwar rattaba hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen duwani fada da makami a tsakanin su tare da wanzar da ruhin zaman lafiya da sulhu kuma shahararrun ayoyin ƙudurorin ƙudurin yarjejeniyar sun hada da kawo ƙarshen yaƙi a tsakaninsu na dindindin karɓe makaman mayakan ƙungiyar 'yan awaren tigray ta tigray people's liberation front tare da jaddada batun cewa rundunar sojin tarayyar ƙasar ce kaɗai take da haƙƙin wanzar da doka da oda maido da dukkanin ayyukan hidimomi da gwamnatin tarayyar habasha ke gudanarwa a lardin tigray kamar sauran lardunan ƙasar aikewa da kayayyakin jin ƙanɗan ɗan adam zuwa ga sassan lardin tigray dawo da ikon gwamnatin tarayyar kasar kan dukkanin shiyoyin lardin tigray kafa gwamnati rikon kwarya a lardin kuma gwamnatin tarayyar kasar ce za ta zaɓo jami'an gwamnatin da kuma komawa ga kundin tsarin mulkin kasar a matsayin tushen warware duk wani saɓani ko takaddama a lardin wata tambayar da za ta gabatar da kanta kan yarjejeniyar zaman lafiya da sulhun da aka cimma tsakanin bangarorin biyu masu rikici da juna a kasar ta habasha ita ce menene matsayin gwamnatin tarayyar habasha da na kungiyar 'yan aware na tigray dangane da yarjejeniyar zaman lafiya da sulhun da suka cimma kuma wace hanya za su bi wajen ganin sharuɗan yarjejeniyar sun gudana kan haka masani kuma mai bincike kan harkokin nahiyar afirka ɗan ƙasar sudan abbas muhammad saleh ke bayyana cewa ga dukkan alamu ɓangarorin biyu gwamnatin tarayyar habasha da ƙungiyar 'yan awarin tigray people's liberation front suna da buri tare da buƙatar ganin sun warware rikicin da ke tsakaninsu ta hanyar lumana bayan gwada ƙarfi da babu abin da ya janyo wanda mummunar hasarar rayukan ɗan adam da na dukiyoyi ba tare da samun biyan buƙatu ba kuma matakan da suka ɗauka na shirya gudanar da zaman taro tsakanin manyan jami'an soji na ɓangarorin biyu a kwanakin baya-bayan nan a birnin Nairobi na ƙasar Kenya ƙarƙashin tawagar sa ido kan zaman wani muhimmin mataki ne da zai taimaka wajen ganin an aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar a fuskar da ta dace. Abbas Muhammad Saleh ya ƙara da cewa sakamakon wannan zaman taro ne zai zame manuniya game da makomar wannan sulhu a nan gaba da tasirinsa. tun a farkon wannan mako ne rahotanni suka bayyana cewa an fara gudanar da zaman tattaunawa tsakanin manyan jami'an rundunar sojin gwamnatin tarayyar habasha karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general birhan guda da na mayakan kungiyar yan awaren tigray karkashin jagorancin kwamandan rundunar mayakan kungiyar tigray people's liberation front general tadese wardi domin tattauna yadda za a aiwatar da sharuɗan ayoyin ƙudurin yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu musamman karɓa makaman mayakan ƙungiyar 'yan awarin tigre ta tigre people's liberation front a nashi ɓangaren shugaban tawagar gwamnatin tarayyar habasha a zaman shawarwarin cimma yarjejeniyar zaman lafiya da sulhun ambasada ridwan hussein ya yi wa gwamnatin tarayyar habasha bayanin cewa yarjejeniyar tana ɗauke da ayoyin ƙuduri masu mahimmanci kuma nan kusa kaɗan za a fara aiwatar da su haka zalika ƙungiyar 'yan awarin bangaren lardin tigray ta tigray people's liberation front ta sanar da cewa yarjejeniyar tana dauke da maslaha ga al'ummar lardin kuma akwai burin ganin yarjejeniyar ta tabbatar da duk wasu bukatar al'ummar tigray kamar yadda sharuɗan ƙudurin yarjejeniyar suka yi nuni kan kawo ƙarshen buɗe wuta da ficewar sojojin ƙasashen waje daga ƙasar ta habasha musamman janyewa daga lardin tigray da hanzarta shigo da kayayyakin jin kai zuwa ga dukkanin sassan lardin da kuma dawo da dukkanin ayyukan yau da kullum na tushe da suka hada da kasafin kuɗaɗe da ake warewa wa lardin da sauransu har ila yau dangane da makomar yarjejeniyar da kuma yiwuwar nasararta mai bincike kuma kwararre kan harkokin nahiyar afirka abdulkadir muhammad ali yana nuni da furucin tsohon shugaban kasar kenya uhuru kenyatta da ya kasance daga cikin tawagar kungiyar tarayyar afirka na musamman masu shiga tsakani a zaman tattaunawan bangarorin biyu cewa rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu abu ne mai sauki amma aiwatar da sharuɗan ita ce matsala don haka ana buƙatar namijin ƙoƙari da zage dantse a fagen ganin yarjejeniyar ta samu gagarumar nasarar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta habasha har ila yau abdulkadir muhammad ali ya nakalto martanin da ya fito daga kakakin kungiyar fafutukan 'yan tolardin tigre ta tigray people's liberation front getacho reda kan batun da cewa hakika rattaba hannu kan yarjejeniya wani abu ne yayin da aiwatar da yarjejeniyar aikace wani abu ne na daban da suke da bambanci sakamakon haka masani kuma kwararre kan harkokin nahiyar ta afirka ke bayyana cewa akwai wasu daga cikin sharuɗan ƙudurin yarjejeniyar da aiwatar da su tabbas za su fuskanci matsala misali karba makaman mayakan ƙungiyar 'yan awaran tigray people's liberation front sakamakon matakan tsaron lardin na tigray musamman kasantuwar sojojin ƙasar eritrea da na 'yan kabilar amhara da suke taimakawa gwamnatin tarayyar ƙasar a fagen yaƙi da 'yan awaran lardin tigray kuma suna nan a cikin lardin na tigray lamarin da zai yi wahala 'yan awaran lardin tigray su amince da kwance ɗamarar yaƙi matuƙar gwamnatin tarayyar habasha bata shawo kan ƙawayenta na jan janyewa daga lardin ba musamman ficewar sojojin eritrea daga cikin kasar habasha masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu eh, radio murya musulunci na iran suna na nafi abin nafisa dan wale zan mazaunin birnin tare abuja nigeria eh, bugu da kari mambar na gurin ra'ayin masu sauraro mamba na gurin ra'ayin masu sauraro eh, ta wannan dama nake so in gaishe da amini na dan uwa na mati shagi bibet zanzam da ke can lale lale garin za akwai atamilar akwai umar kozi dukan sai an kula da kane da suke can garin za akwai tufak da ke nan shi ma zautan gargar agadez akwai mutumin na dan uwana abokina alasan tayar san problem fulange akwai baba alhaji il hakim na ban katami karkarar buza akwai baba illa mai kanti da shayi garkin dora nigeria eh, dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mese illa su direktar radio garkuwa sawa na kuna fi abin da nan birnin tare abuja nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa tuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran salula ne daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama in gai gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirya shirin nan asan barka ina gaida asan alhaji umar ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida abdu kirimo ina gaida yabi mai kayan kwali kulab da magaran ina kwana ina gaida malam hamus kulab da magaran ina kwana ina gaida usaini alhaji umar ina gaida garo diga ga dan fulanin waddi ina gaida kowa da kowa ina muku fatan alheri a tashi lafiya assalamu alaikum mu da jamhuriyar musulunci tehran biyu hausa mai magana muji muhammad wanda ka san da suna mu soja mai adalci sahu anan birnin zandar da magaran kohon likitar dutse nijar ina so yin amfani da wannan dama ta karshen mako in gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida bukari roga akwai muhammad zakin laba akwai na alhaji abdu akwai bauchi dingi akwai shugaba raba mai aski wanda yake nan zandar akwai abala lansi wanda yake nan zandar mai adaidaita akwai shugaba iliya mai garki da shaye garkin daura akwai sunu su madattai isu madattai da wani tati gidan madara da sauran eleman duka kowa da kowa ina muku fatan alheri mai magana muji muhammad wanda aka yi san da suna muji soja mai adaidaita sahuwa a nan zandar kowal ta dutse a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana muhammadu damare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar muna cikin karshen mako shugaba abokin tahiyar mun gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe akwai tsoho mai albarka akwai ada mai kwamfuta akwai iliya mai mai shayi da kanti garkin daura dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe akwai sarkin aiki din na kasa tsoho mai albarka mai dubun albarka dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe akwai isu madatai akwai ilis dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe akwai nazibi abokina kenan ruban gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi inda suke da suna na da suna fada mazajen daga gaba daya rankace kam kowa da sunan shi anterior exterior duka kowa da sunan shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sula Usman daga nan bakin kaso Tarasa da magaram Jamhuriyar Nijar. To da yake ma muna karshen mako ne za mu yi unwani da wannan dama mu gaida yan uwa da amana arziki. da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato malam hassan barka akwai sanusi madattai akwai isu madattai akwai ibrahim haruna mai anguwa bingira buza akwai nazifi ibrahim rukul malam shagari akwai alkasun babulima a gades akwai situ tayar a akwai alkasun a akwai benzema a akwai rogaroga a akwai babu laminu babana mai kanti ne mai sai da kayan gini a da yaran shi isa da mk akwai kalla buta halitta akwai mamman buniya kuba awashe akwai adau mai kwamfuta mai yama akwai sarkin aiki na ƙasa maradi akwai baba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai musa badamasi bai shugaba ne na big tempo a damagaram akwai raba mai aski damagaram akwai Hussein Star Kaso kwalliya a kuɓu da Mamadu Jatkori akwai Muhammad Dambare Bari ya mai da tsoho mai albarka ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Muslim yau karshen bakwai juma'a kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki Hassan Barka ina gaishe ka ina gaida hadda mai kwamfuta duk inda shike ina gaida Nazibi Ibrahim duk inda yake ina gaida Ibrahim Haruna duk inda shike ina gaida Iliya Hamidin duk inda shike ina gaida Muhammad Dambare Bari duk inda shike ina ina gaida tango kane na bai ba ina gaida maliki kane na bai yi ba ina gaida alhaji hamza a biya so ina gaida rahamu a biya ba da bayan haka nan duk wanda bai gina ambaci suna ne ba ina ma kowa barka da haka ina gaida kowa da kowa Allah ya barsa Allah taimaka Allah ka baraka kasuwa mai albarka kuna tare da Isa Bakar tsoho mai albarka a ulumma ya mai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na da farko ina gaida malam Hassan Barka jagoran shirin akwai kuma shugaba iliya mai kanti da shagarkin daura adamu iran da daura kwamar ilyas yakubu da gawa na zifi ibrahim rugamala malam yunusa tanko ba nan baka abdulmamin da ke gusau sahabi ibrahim dan hoton zamfarawa akwai baban gida abubuwa fajiwa ta kai akwai ba faru na bajoga isa jikan mai saje turo faru ko ma heka rogi akwai aminu likitan dabbobi birnin malam masur ali nasara birnin kebbi ahmed ladan girkau kado da daga ga dan fulanin warji gwani alalawan gama da kura kano abu yalo ne kurfa na isa abubakar tsoye mai albarka akwai sanisu madatte da isu madatte da magaran shi tare da agadas ibrahim haruna benira da ke nijar akwai muhammadu dan bari da ke nijar akwai kabiru sule usman da ke da zandar akwai kuma yakuba mai aski ba da raka ibrahim nuhu cspp da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umar kazawai akwai uda muhammadu da ke gidigori akwai wasu sar kasuwar kwalliya akwai taso unguwar tudawar da magana suna na haɗari ne kwamfuta mai ma a tashi lafiya Assalamu alaikum wa jamhuriyar musulunci ne na nan da alhaji Abdu Agada sun Nijar. Ta ga dama da kuke da babu namu gaida yan uwa da abin na arziki. Ina gaida Musi Soja mai ta sau wanda yake zanda. Ina gaida Banzema wanda yake fada laifi a gadas. Ina gaida Bukar Roga Roga a gadas. Ina gaida Sabu wanda yake zanda. Ina gaida Badamasi Alhaji Abdu wanda yake shekara. Ina gaida Ayuba Alhaji Abdu wanda yake zanda. Ina gaida Tijjani Gogu wanda yake zanda. Ina gaida Idi Bare wanda yake zanda. ina gaida asan barka jagorar shirin namu wanda yake a gadas. Assalamu alaikum radio BOE Hausa ta Hiran mai magana shi ta tayar da ganin a gada jamhuriyar Nijar da farko muna godiya da gance da dama da kuke ba muna tura gaishe gaishe mu na karshen mako da farko ina gaida ku da da dukkanin ma'aikatan ku ina musu ko fatan alheri eh, ina gaida abokaina da ke cikin wannan gida masu tara albarka kamar su shi Madatai Isu Madatai kuma Mai Aski ba daraka Malam Muhammad Dambare Bari da ke Niyame miji mai adaidaita sahu miji jirgi da ke tudun aguwa ina gaida da aboki na Ilis Crazy na kulab ra'ayin zuci da ke nan birnin agars akwai Banzema akwai Buka Roga Roga akwai eh, Alkasim da ke nan birnin agars akwai Alkasim Baba Liman Aha ina mishi fata alheri tare da kowa da kowa da ke cikin wannan gidan ina mishi fata alheri da fatan duk kowa yana cikin koshin lafiya radio biyu Hausa mai magana shi ta tare da ganin jamhuriyar Nijar a ƙarshe ina gaida babana Yakuba sashen hausa na gidan radio iran suna na hassan usman daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar kuma a yau na shigo wannan zaure ne dauke da sakonnin sada zumunta zuwa ga kaɗan daga cikin al'ummar da suke bibiye da wannan tasha da farko isuhu madadai da magaram usain star kasuwar kwalliya da magaram akwai kabir sila usman anan da magaram sai hassan elaji umar anan da magaram yakubu mai aski ba da raka maji soja mai adaidaita akwai abdurrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya ina miƙa gaisuwa zuwa ga muhammadu lawali luwaye matsin kai anan nan da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga haruna ibrahim mai anguwa bingirawa sai mamman bunya yakubu awashi akwai kuma isa musa wanda aka yi sani suna isa rezo akwai kuma alkasim babali ma'ara a garsa akwai usain haruna wanda yake anguwa kofa dara nan da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga alkasim a garsa akwai banze matan a garsa din ina mika gaisuwa zuwa ga siti tela a garsa akwai shugaba iliya mai kanci da shayi garkin daura haɗabu mai kwamfuta mai yama ba kuma zamanta da ilyas yakubu digawa ba ina mika sakon gaisuwa zuwa Kaduna diga gadan fulanin warji da dukkanin al'ummar da suke bibiye da wannan tasha ba safiya ba dare ba rana sun madattai ina gaida su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da lauri dan madan fada zikirin latina abuwa dalilin muna karshen sati za mu gaida yan uwa da abokan arziki ina gaida gamba hayo da magaram ina gaida tijani mai shayi ina gaida na dan zanguna ina gaida malam lahi ina gaida shugaba rabu mai aski akwai dozuman taksi moto akwai miji jirgi wadda yake a tudun abuwa akwai umar mai shayi akwai malam zahairu akwai maharazu kundi ina gaida duka daukacin wanda suke bibiya. iya rediyo jamhuriyar musulunci ta iran a ko'ina suke ko a kasashen ƙetare ko a nijar kuna tare da lauli dan madan fada zikirin latin abuwa tashi lafiya assalamu alaikum sashen wasu na gidan radio VOH radio Iran mai albarka kuna tare mai sauraro ko na yau da kullum Benzema da kina a gares jamhuriyar Niger da farko zan mai gaisuwa ta zuwa ga shugaban ga Hausa barka kenan an gaida Alhaji Isu Dila mai nama da kina a gares bukai roga roga Hamza Yaro Hamis Eko ina gaida shi an gaida Mamman Sani na mashi fata alheri sunu shi sultana shi ma ina gaida shi Lawwa Alhaji Abbali Alkasim ina gaida shi tayar ina gaida shi shi ma da Ilis mai shago eh, da dukkan masu wayar kina a gares na mashi fata alheri in gangara an gaida muji soja na mashi fata alheri shi ma letoro isu mai ɗattai sanu shi mai da tsaye ana gaida ban mambani ya kuba a washe da ke ta jihar tawo kenan an gaida kaduru daga ga dan fulanin warji a da mai kwamfuta lokal gama yana gaida shi ma da kwan tashi su mai yana mashi fata alheri an gaida mai sauraron ku shi ma illi da matar tashi illi a duniya gaida shi ma na mashi fata alheri insha allahu benzema da kina a garsa jamhuriyar nijar. assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan lokaci da fatan kun mana cikin koshin lafiya ne magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokal mai magami da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri malam hassan barka na maka barka da wannan lokaci da gwani lawal gamadan kai ma ina gaishe ka ina ma barka da wannan lokaci da haddafi mai Kumputa mai yamma birnin kebbi kai ma ina maka barka da wannan lokaci da kwamaran nazifi ibrahim da kwamaran nazifin da kwamaran iliyasu da gawa kai ma ina maka barka da wannan lokaci da ibrahim jigawa kai mana maka barka da wannan lokaci da nazifi ibrahim rogar malam shagari ina maka barka da wannan lokaci da ahmad lado girkau ina maka barka da wannan lokaci ina gaishe ka da iliyasu mai kantin shayi daura kai ma ina gaishe ka na maka barka da wannan lokaci da sahabi dan autan zamfarawa da ke birnin tarayya abuja kai ma ina maka barka da wannan lokaci da isuhu madattai kai ma ina maka barka da wannan lokaci da tsoho mai albarka kai ma ina gaishe ka ina maka barka da wannan lokaci Almasi mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamin magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Iran Radio mai albarka ni ne Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai eh, daga harko dai Hassan Barka ina gaishe ka Lawa Abbali Agadas ina gaida ka Lawa Ando ya mai kai ma ina gaida ka Muhammadu Dan Bariwari kai ma ina gaishe ka Yakubu mai aski ina gaishe ka eh, Shi'itu Tayar Agadas kai ma ina gaida ka Iliya Hamidin kai ma ina jinjina maka ina gaishe ka tsoho mai albarka kai ma ina gaida ka alkasim agadas kai ma ina gaida ka kalla mai buta kai ma ina gaida ka sanisi madattai kai ma ina gaishe ka isu madattai kai ma ina gaida ka duk ɗaukaci wanda a cikin wannan shahi mai albarka na radio iran duka ina gaida kowa wanda ba su ji na faɗi sunan su ba ina gaida su allah da kai mana jagora allah ka kare mu ga sharrin masu shirin ni ne alhaji amman tari daga nan ga yamma mai sauraron kullum da kullum assalamu alaikum biyu hausa mai magana abdulmana mai rami da magaram da farko a gaida mini lawal amurkan a gaida mini dj alistu a gaida mini raba mai aski a gaida mini dazuman takasimoto a gaida mini adahir mai kwamfuta a gaida mini zare sa'id daura a gaida mini lawali amurkan a gaida mini kowa da kowa da ke sauran kwa halin yanzu mai magana abdulmana da magara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gida Radio Iraq mai magana Hassan Laji Omar da unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Yake muna karshen mako ne na so ku ba da dama zan yi sakonnin gaisuwa da yan uwa da amana Da farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka, ina gaida Hussein Laji Omar wanda yake birnin da magaram, ina gaida Kabiru Sule Usman wanda yake birnin da magaram, ina gaida Alkasun babalima a Ahar wanda yake birnin Agadas. ina gaida rosamond taxi moto wanda yake bakin turbin ofisiyal ina gaida soja mai arewa da sahu wanda yake bakin likita magaram ina gaida yahaya mai gyaran salula isu mai gyaran salula mutari mai gyaran salula krimo mai sai da waya wanda suke abubuwar tashar da magaram ina gaida mai ɗaki na maryam wadda take a birnin da magaram ta ƙarshe yana gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Hausa Biho Head mai muku magana Muhammadu Lawal Luwaye matsin kai jihar da magaram Nijar. Alhamdulillah da yake karshen mako ne zan isar da sakon gaishe gaishe na ga yan uwa da abokan arziki da farko zan fara da aboki na Yusufu na Alhaji wanda yake a Onacha sannan akwai Tanimu kwadibuwar akwai Alhaji Mamman birnin da magaram akwai Malam Mamman Zandar Mati birnin Agadas akwai Abdulmajid mai gyada sannan akwai eh, ɗayya rabuwa da rediyo sai dole wanda yake a matsin kai akwai na yusha'u mai aya rigar ɓaure akwai abdul wanda yake a ɓaure mai fashe sannan ina gaida mutanen tarayyar najeriya masu bibiyar wannan gidan rediyo da ma mutanen nijar da kuma 'yan kamaru gana gabaki ɗaya dai wanda suke sauraron wannan murya mai albarka muryar jamhuriyar musulunci sunana muhammadu lawal luwaye matsin kai jihar damagaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya To fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shirin wanda yake kawo muku isoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da rastan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da yakin tabuka inda muka bayyana yadda Allah ta'ala ya saukar da ayoyin alkur'ani masu yawa ya kuma fallasa anniyar munafukai masu yaƙi da addinin musulunci ta cikin gida tare da gina cibiyarsu a unguwar bani salim wato wani masallaci inda manzon allah sallallahu alaihi wa bayan dawowarsa daga yakin tabuka ya ba da umarni aka ƙona masallacin aka kuma rusa gininsa sannan aka mai da shi wurin zuba bolan shara a yau da yardan allah ta'ala za mu fara ƙisar hajjin bankwana ko kuma hajjin musulunci wanda shine hajji tilo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tun bayan hijiransa daga makka zuwa madina banda haka wannan shine fitarsa na ƙarshe daga madina har zuwa wafatinsa sallallahu alaihi wa sallam daga ƙarshe a wannan hajji ne manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana wasiyinsa wanda zai gaje shi bayan wafatinsa a wani wuri wanda ake kira kadir hum tsakanin makka da madina ko kuma tsakanin makka da jufa da farko dai manzon allah sallallahu alaihi wa ya shelanta wa dukkanin musulmi wanda suke da ikon zuwa hajji su fito tare da shi zuwa hajji don ya koya musu yadda ake yin ayyukan hajji a musulunci don haka ba mutane madina kawai ne suka fita tare da shi ba tsaron musulmi daga yankuna daban-daban sun ji sanarwarsa sun kuma fito zuwa wannan aikin hajji mai muhimmanci a tarihin musulunci da kuma tarihin bil'adama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. a ranar 25 ko 26 ga watan zulqaida manzon Allah sallallahu alaihi sallam tare da ɗimbin sabansa daga cikin madina da kuma wajensa suka kama hanyar su ta zuwa birnin makka don aikin hajji kuma a lokacin da suka isa miƙatin mutanen madina wato zulhulaifa sai suka tsaya ya koya musu yadda ake ihrami da kuma ayyukan ihram sannan suka wuce suka ƙarasa zuwa birnin makka manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan hajjin ya yi hudubobi guda shida hudu ba ta farko ya yi ta a ranar tarwiya a makka wato ranar takwas ga watan zulhajji sai ta biyu kuma a ranar arafa wato ranar tara ga watan zulhajji sai kuma ta uku a ranar idi amina wato ranar sallar layya sai ba ta rana ta biyu amina wato ba masallacin khifa sai kuma ta ƙarshe hudubar ghadir hum a ranar 18 ga watan zulhajji na wancan shekaran akan hanyarsa ta komawa madina kuma a nan ne ya shaida musu cewa aliyu da abi talib salam ne zai zama shugaban al'ummar musulmi bayansa shine khalifansa shine magajinsa a cikin al'amuran al'ummarsa a bayansa malaman tarihi na masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sun bayyana cewa tsakanin hudubarsa ta gadir hum wato a ranar 18 ga watan zulhajjin shekara ta goma bayan hijira da kuma wafatinsa kwanaki 70 ne cik don ya rasu ne a wajensu a ranar 28 ga watan safar shekara ta goma sha daya bayan hijira malaman tarihi sun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana dukkan abubuwan da musulmi suke bukata a yi masu bayani na shirya da kuma jagoranci al'ummarsa a bayansa ya faɗa musu abubuwan da za su riƙe wanda ba za su taɓa ɓata ba a bayansa kuma su ne littafin allah ta'ala alƙur'ani mai girma da kuma danginsa na kusa wanda shugabansu shine ali da abi talib salam da kuma 'ya'yansa masu tsarki ibnu shu'ba al-harrani wanda ya mutu a shekara ta 350 hijira kamariya ya kawo hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a makka wato huduba ta farko kenan kamar haka bayan muƙaddama sai yake cewa ya ku mutane ku saurari abin da zan faɗa muku ban sani ba mai yiwuwa daga wannan shekara ba za mu haɗu da ku ba a wannan wuri ba ya ku mutane lalle jinaninku da mutuncinku haramun ne har ku haɗu da ubangijinku kamar yadda alfarman wannan rana da kuma alfarman wannan garin yake ku saurara shin na isar ya ubangiji ka shaida duk wanda aka bashi amana ya isar da ita ga wanda ya bashi ajiyarta kuma cin riba na jahiliya ya ƙare kuma lalle ne riban da zan fara da ita ita ce riban abbas ɗan abdulmuttalib kuma neman fansar jina ne a jahiliya ya ƙare kuma jini na farko wanda zan fara da shi shine jinin amir ɗan rabi'u ɗan haritha ɗan abdulmuttalib har zuwa inda yake cewa lalle ne ni haƙiƙa. na bar abinda idan kuka yi riko da shi ba za ku ɓata ba littafin allah da kuma zuriyata ahli na ku saurara na isar ya ubangiji ka shaida har zuwa ƙarshen hudubansa na farko a birnin makka kenan a ranar tarwiya wato ranar takwas ga watan zulhajji sai kuma hudubarsa ta masallacin hif kamar yadda ya zo cikin littafin kafi na al alkuleni juz'i na ɗaya shafi na ɗaya. daga hakan ɗan miskin yana cewa sufyanu sauri ya faɗawa wani bakurai mutumin makka kan cewa mu je wajen ja'afar ɗan muhammad as-sadiq salam ya ce sai muka je wajensa muka sami cewa ya hau kan dabbarsa zai je wani wuri sai sufiyanu ya ce masa ya baban abdullahi ka faɗa mana hudubar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a masjidil khaif sai ya ce bari in je in dawo daga wata bukata ta ga shi na riƙa na hau kan abin hawa ta. sai ya ce masa ina roƙonka da kusancinka da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya baban Abdullahi ka ba mu labarinta sai Imam Sadiq alaihi salam ya sauka daga dabbarsa sai Sufyan ya ce masa ka ba da umarni a kawo mana alƙalami da takarda don in rubuta ta sai ya ce a kawo masa sai imam sadiq salam ya ce ka rubuta da sunan allah mai rahama mai jin ƙai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba a masallacin hifa ya ce allah ya haskaka fuskar mutumin da ya jizance na ya kuma kiyaye shi sannan ya isar da shi ga wanda bai ji shi ba ya ku mutane lalle wanda ya sani ya sanar da wanda bai sani ba so da dama mai ɗauke da ilimi ba malami ba ne kuma so da dama wanda yake da ilimi zai isar da shi ga wanda ya fi shi saninsa har zuwa inda ya rubuta hudubar gaba ɗayansa sannan baban abdullahi salam ya hau kan dabbarsa ya tafi to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma fitowa na gaba inda za mu ɗora daga inda muka tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To yanzu ga shirin nan na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa huta ala wa barakatuhu barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin shirin muke tattaunawa kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magara annabawa jinjin jin kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radio boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kun yana saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron malam ɗayyabu adam zakariya da ke unguwar gangaren jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin sakandare har layi kuma mai taimakawa jama'a

ya masu sauraro yan uwa maza da mata da ba ɗaya mu gaba da yaro a wannan karo za mu magana ne akan abin da shafi hausa to yanzu a wannan karan za mu yi magana akan hausa su nake ganin cewa da da farko na riga na yi shiri ko an tambaye ni akan waye ma hausawa daga ina suka zuwa ina suka zauna ya aka yi ma suka tabbata cikin najeriya ne to da ina da inda shi ne zai fito amma dai tunda ga tambayar da aka yi yanzu magana ce a akan karin magana ta hausawa karin magana din kafin mu zo shigo cikin tukuna sai mun yi wata matashiya wani jama'a su san cewa idan an ce karin magana menene karin magana menene karin magana kana faɗa ta zube. karin magana to me karin magana magabata sun rubuta littattafai da dama wani suke cewa karin magana wata 'yar dunkulalliyar magana ce mai da fasaha da hikima da zalaka mai sanya mutum ya saurin faɗin abin da ya dame shi saurin ya mutum ya saurin faɗin abin da ya dame shi ka to sai mu ce ah tun da yake haka ne waye ne ya fara yin karin magana to babu littafin da za ka a rubuta cewa ga wanda ya fara ƙirƙiro karin magana a duniya babu saboda ne harshe ne wanda ya shafi masu shi kuma daga wannan zamani zuwa wannan lamani zuwa wannan zamani akwai irin wani karin magana cikin larabci da yawa ba za ka ga wake tuwo shi ba akwai faturanci. ba za ka ce wa wake tuwo shi ba akwai a barbarci akwai a fulanci. kai duk wani mai yare yana da irin nasa salon magana wanda mutum yake cewa ba kowa yana da shi saboda ka san tabbacin cewa waye ya kirkiro karin wannan magana a'a za ka ba kanka wahala ba za ka iya samu ba kawai za ka fahimci karin magana ne ana karin magana ne tun lokacin da masu wannan yaren suke magana suna da karin magana su a su idan har kana son ka fahimci lekar magana ga ɗalibai masu karatu za su karu ina tsammanin kyautan darasin da zamu a yanzu idan aka ce karin magana to ana buƙatan ka fahimci in an rubuta kalma kaza a karin magana to ana buƙatan ka fara fahimtar kalmomin cikin tukunna kafin ka zo ka magana kan me karin magana ke nufi misali idan ka ɗauki kalmar ba sai an gwada ba linzami ya fi bakin kaza karkar magana to sai ka yi kokarin da wanda bai sani da sai ka fassara masa me linzami kuma wannan karin magana wata iri ce in ka fassara masa linzami ga baki sannan ka kawo kaza to linzamin nan me yayin shi a ina ke sa shi asalin haraka sai fi karfin bakin kaza su wannan yana bukatar sai wanda yake sauran ka sai ya san ma'anar sannan su ka ce masa to amma kuma ga abin da karin magana yake wannan misali masararo kalku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon BOH da ke nan birnin tehran na kasar iran inda muke sauraron wani malami daga kasar najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani akan karin magana kafin zuwan addinin musulunci amma idan muka dawo marubuta sun rubuta cewa karin magana ba iri ɗaya ba da farkon rabawa an fasa an raba cewa akwai karin magana wacce ana yin ta kafin zuwan musulunci ƙasar hausa ana yin ta sannan akwai karin magana kuma da ake yi bayan zuwan sannan akwai kuma karin magana da ake yi bayan zuwan turawa kenan akwai wanda ake kafin zuwan turawa sannan kuma akwai karin magana da ake yi a zamanin zuwan turawa dukkan su karin magana ne amma kowanne da irin yanayin yadda irin kuma salon karin maganar da ake yi a wannan zamani idan zamani ka za zo sai a canja kuma sai ya zama wani abu daban wasu su fahimta in su yi bincike wasu kuma ba za su fahimta ba sai a bar su magana kawai haka na a dunkule masu yi suna yi masu wanda ma ba ma ba haushe ba ba shi ma yana yi amma bai sani na abin ya kira tarin abin bai sani ba amma dai yana yi don ya ja bakin hausawa ya iya shi to irin wannan an raba su hawa hudu sannan kuma in ka shigo cikin karin magana kana yi akwai karin magana dunkulalliya guda daya akwai karin magana kuma mai gaba wato gaɓoɓi guda kamar ɗaya fasaran ɗaya gaban yana fasara abin da ɗaya bangaren ke faɗa ne wanda in ka share ɗaya bangaren ba za ka samu ma'anan wancan ba sannan ma karin magana kuma yadda muka faɗi akwai karin magana wai an yi su kafin zuwa musulunci ana iya cewa dodo ɗaya muke wa tsaki dodo ɗaya muke wa tsaki kaga wannan karin magana ce wacce kafin hausawa su karɓi musulunci ake yin ta a magana musulunci a cikin bare don lokacin duka ana bauta ne na gumaka ko a bauta wa shi dodon ko kuma a bauta wa aljani ko bishiya ko kuma abu kamar irin wani ko kabarorka ko dai ko kuma wani mutumin da aka amince da shi kawai ana ganin mutumin kirkin shi ga da bauta masa ya zama kamar jagora kenan to anan wannan karin magana an yi ta ne kafin zuwa musulunci na. fatan mai sauraro ya fahimci wannan to idan ka fassara wani bai sani ba in ka ce masa a yanzu in ka faɗa masa ka zai ce to zai ma dodo sai ka gaya masa da abin da ke zuwa kuma da abin da ke to ka ce an ce kuma dodo ɗaya muke wasa shi sai ka faɗa masa ka faɗi wa'annan ma'anonin kalmar ya san su sai kuma ka gaya masa to ne karin magana yake yi ko da yawa karin magana za ka faɗa abin da za a ji a bakin ka ba asalin abin da ake ake nufi ba kenan ko kuma ka ce mashayar mu ɗaya mashayar mu ɗaya nan ma karin magana ce da ta fito ba a lokacin musulunci ba amma kuma ta sake maimaituwa a lokacin da musulunci ya bayyana son cakuduwa da waɗanda suke ba musulmi ba kuna kasa ɗaya kuna nasu al'adu kuna irin na to wannan kuma ta ta ta bayyana sai kare mutum da yanzu da ɗinka to haka nan akwai wata karin magana wanda za ka iya fahimta a wacce take cikin a dunkule a dunkule take amma wannan karin magana irin sun faru lokacin zuwan musulunci amma akwai waɗansu kabilun da su ba musulmi ba amma suna tare da musulmi to suna amfani da wannan dama wajen karin magana insha Allah za a yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to jama'a ga shi dai malam ya fara koro bayani kamar yadda ya saba da ma lokacin namu ƙidaddai ne da ƙarshe dai muna yi wa malam da yabo zakariya adam da ke unguwar gangaren jos wani tsohon malamin sakandare a layo kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwa godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a madadin radio bioh da ke nan tehran babban birnin ƙasar iran ni a da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to da wannan zamu kai kare sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya